الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلم يزل الله يقول شهر رمضان يقول ذلك يريد أعطائه وعند من فأما صلى الله عليه وسلم كما قرر بين عمر من ليلة الشافعية والتفريد يقول يولى يشهد لي اللهم سبحانه وتعالى تسليم من المتابعة جاء من قال آية في سورة النور نزل كلام الله تعالى وأشهد آية النور إن الله سبحانه وتعالى يلا والذين يؤمنون المؤمنات ثم لم يكن لأربعة شهداء وجلدهم ثمانين جدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالصلاة ثم لم يكن لأربعة شهداء Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi mana bayani akan hukuncin mazinaci da mazinaciya yanzu kuma ya shiga cikin magana abin da ya shafi kazafi Allah subhanahu wa ta'ala kuma na wallahi da ya kuma al-mu'minuna wadanda suka wadanda suke jifan al-mu'minuna mata masu kamun kai wadanda suke jifan mata masu kamun kai suna jifan su da zina to ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sa'annan ba su zo da shaidu guda hudu ba sun jifi mata masu kafin kai da zina alhali kuma ba su da shi yi hudu mai za a yi da waɗannan kusanin ya ce kwaje da yiwu tamanin jarda kuma su gula da samani? wala ta kuma zama shi shahada da abada sannan kuma bayan da cewa za a gula da samani, wanda ke kada zai shaidar su har abada nan gaba wala bai san ita zo ka zuwa ba da shaida kada karba wa ulaika hum fasiqun in wadancan su ne a fasikai alifin idan da tana kawo mai ba da zalika sai dai waɗanda suka yi tuba bayan wannan wa aslar kuma ka kyautata fa inna allaha ghafurur rahim nan ne Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jin kai wannan ayar tana magana ne akan kazafi kazafi haramu ne a shari'ar mutunci kuma abu ne wanda ya da haji a kazafi suna sa wasu sharuɗa kafin a ce ya yi kazafi na farko shi ne yin jifar dole ya zama to yi mai hankali yana matan gani shi wanda ya yi zargi dole ya zama to yi ne kuma yana sada hankali kafin saboda idan ba ba jiki ba zai dan misali yaro ya yi ni wasu suna magana a kan wani sai shi ma ya maimaita ba abin da za a yi maka saboda yaro ne an ne an daga alkalmi game da ta ba abin da masa komai haka kuma idan ba shi da ta kwaya tare da hankali ta shi ma ba wani saboda ka dole zo tun ne ba ya zo tun ba jiki ne ne hankali sa'annan kuma wanda aka jefe shi wanda aka masa zargin zina misali dole ya zama to shi ma baligi ne mai hankali sa'annan kuma dole zama so shi wannan dai dole zama so ba bawa ba ne. wani suna ba sharafin kuriya ba dole zama so ta ne ba bawa bane sa'annan kuma dole zama so shi wannan dai dole zama so an san shi da kamun kai dole zama so mai kamun kai sa'annan kuma sharafin na karshe dole zama so musulmi ne saboda idan aka samu wanda aka jefe shi da zina baligi ne mai hankali musulmi mai kamun kai sannan kuma ba bawa ba ne yawa to sharadin guda biyar sun cika fi sannan kuma abu na karshe sai zanto kalmar da aka jefe shi da shi dole zanto kalima ta ta zina mana ka ga mutum ka ce masa ya kai mazinaci ko kuma ya ke mazinaciya to a nan ka yi ta zai ko kuma mutum ya kore ma mutum dangantakarsa ita kai wane shege ne ko kai dan zina ne misali yawa irin wannan magana shi ne ake kira idan aka samu da nan shawarar duka sun shiga to a nan kazafi ya tabbata to kuma ana tabbatar da shi ne da shaidu guda biyu mana shi wanda aka jefe shi dole zo da shaidu guda biyu wanda za su kira cewa wani ya jefe ni da kalmar kazafi da aka samu da nawa duka sun cika to a lokacin wanda ya yi ifan dole ya zo da shaidu guda hudu a kan maganan da ya yi a kan tuhuman da ya ke. idan bai zo da shaidu guda hudu ba to dole a yi masa bulala ta tamani na dole a yi masa bulala ta tamani wannan shi ne hukuncin kallafi a shirin mutum annan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da maganar cewa wanda waɗanda suke jifan mata masu kamun kai duk da cewa ko ka ce namiji mai kamun kai shi ma kayi kazabi amma Allah ya ambaci mata da kawai da mai a wancan zama ne an fi jifan mata da wannan abu shi yasa manzon sallallahu ya sa irin wannan abu jifan mata mu'minai masu kamun kai da zina babban laifi ne babban zata ya amince shi a cikin waɗansu laifuka guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum a cikin hadisi yake cewa ne ko a saba al-mubiqat ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halaka mutum su ne menene ya ce a shirku billah yin shirka wa sihir kuma sihiri wa karun lafun nasi haram Allah sunna bil hamd kuma kashe rai wanda Allah subhanahu wata ta'ala ya haramta ba tare da wani hakki Ya ce wa akul riba haka kuma cin riba wa akul malin yatim da kuma cin dukiyar marayu da kuma wata wanda ya wuce zaha da kuma mutum ya gudu a filin daga ana wurin jihadi mutum ya gudu sannan ba na karshe ya ce wa kasu musalat al-gafila shine jifan mata masu kama kai ga sanannu wanda ba su san ba su jiwa ba su gani ba ba a kusa shafin ka zo ka jefe su da zina wannan kayi kan ko aka babban zuci ne a shari'a musulmi saboda idan mutum ya wannan abu kuma ke rinka ta fada kashi dole ya maka kula da tumali sa'an nan kuma bayan nan ba za a sake karo shaidar sa ba Allah ce waɗannan masu yi wannan abu su ne fasikai sai dai wanda suka yi tuba idan mutum bayan ya yi wannan abu an tabbatar masa da hukunci ya zo fasiki idan ya zo ya tuba ga Allah ya kuma kyautata mana ya kyautata halayensa bai sake wani abu mai kama da irin wannan kuma ba to fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah zai yi maza kuma bayan da idan an bukaci shaidar sa za a yi kuma Allah wa والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنهم لمن الصادقين فالقاضي أن لعنة الله عليه إن كان من الكافرين ويكره عن عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهم إنهم لمن الكاذبين والقائمة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا الله عليهم ورحمته وأن الله تواب حكيم نعم كان الله سبحانه وتعالى ya zo kan maganan kazali ba tsakanin ma'aurata ba a yi da muka yi daguna wannan na kowa ne kaga mutu a hanya kai masa kazali a ne. Ba amma idan aka samu irin wannan zargi tsakanin ma'aurata ya zai inda kiyaye mutum ya je ya isa ya dawo ya yi samu wani kamun da hada sa. ya shi kuma ba su da shi guda ne zai faru suna amma kuma da wata ɗaya ne mana wanda zina yarmuna zuwa can? waɗanda suke jifan yin suna jifan yin da Ko nan ya kusa hukuma da kuma ba su da shaidu illa an kusa sai dai kawunan shi kare ya dawo ya tsar da matan shi da wani kafin kafin ya je neman shaidu wanda mutum ya gudu ya zai yi Allah yake ba su ba su da shaidu sai dai kawunan su da ke fashe hada su an hali to shaidan ɗayan su shi ne arba'u shahadatu lillah ne ya yi shaida da Allah so hudu inna hu la min sadiqin cewa lallai abin da yake fada na gaskiya ne mana shi yana ga cikin masu fadin gaskiya ba kar yake ma matan ka ba wal khamisat shaida na hudu na nabiyar anna la'anata Allah alayhi in kana min kadhibin shine cewa Allah wato inuwa Allah ya tabbata kansa in har ya kasance daga cikin makareta ina so biyar zai rantsuwa na hudu na farko zai ranta da cewa ga ke fara na biyar ya ce in karya yake mata to in wannan ta mata dare Allah ce wa an ha al'azab to ita kuma a wani lokaci ya yi da ita Allah ce ita ma ana iya kawar da azaba daga gare ta ma'ana a kawar da azaban hukuncin jina, saboda idan mijinta ya yi wannan rantsuwan kenan dole ita za a yi mata hukuncin jina ta yi jina saboda haka idan tana gani ta ba ta na ba sosai yaya za ka kawar da wannan azuwa da gare ta alike ita ma an ta shahada arba shahada Billa ita ma sai ta ba da shaida su hudu da Allah subhanahu wa ta'ala innahu lallan kazi tana cewa lallai shi mijinta yana da cikin makaranta wal qani sada rantsuwa ta biyar ta tafi mai an na zaba wallahi alaiha shi ne kushi Allah ya tabbata a kansa in kanin nan salisi idan halin yake ta gaskiya yake faɗa, yana da cikin masu gaskiya Allah ce walau da fadlu Allah alaihi da ba dan kullun Allah akan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmansa wa an anna Allah tawwabur hakim kuma cewa Allah ne karman tuba ne kuma ne hikima to da ya wato tona asirin makareci a cikin na'am wannan shi ne hukunci tallafin tsakanin ma'aurata waɗannan aure a lokacin sun sauka ne a lokacin da wani sahabi wanda ake kiransa hilal bin umayya ya zo ya fita ya dawo ya tare da wani tare da matansa yana tuhuman wani ya yi zina da matansa su wannan mutum yana kiran shi sharif bin sahma sai ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya dawo gida ya tsara da wani da matansa ya zai ya ce idan ya fito ya yi magana za su ce ya yi tabbas dole sai ya kawo su kuma ba su idan ya yi shuru kuma zai yi shuru ne aka abu mai girma wanda zai yi tsarki masa rai to yanzu ya zai ina wata wani wannan manzon ya ce wannan ba a wata ruwa aka ce manzon ma ya ki ya amsa masa wannan maganar da yayi tambayar ni sai ki dawo ni ce wannan abun ba da na tambaye ka ni ne fa ajiye da da wannan abu manzon ya ce masa albayyina aw na da wani. ko da ke kawo shaida a aka wannan abun da kake tuma matarka da shi ko kuma kai kanka ko maka zuwa samani. a lokacin kawai iya ayar ta da makarantar shi ne ake da shi lokacin wanda ya ce mata ta mummu da jina da masa kula da kanan babu wanda ta makarantar shi ne, saboda kula da ke? ko dai ka kawo shaidu ko kuma ta mata maka da hukunci wannan ayar yake ni da gaske ne ba kare ne da mata ba na zo na kula da shi sai ka kawo shaida ko kuma yanzu maka kula da kanan sai na san Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da aya wanda zai gaskantar da magana ana cikin rabuwa da kuma da kuma dubu na ya tafi da wani ayoyi ya Allah mu zan yi ko kai da kira matan da aka kira wuta mu za la yi wasu wani ya jawo an kalli su akan inda wata wanda za su da za su kowa ya ya tsaya kan maganar sa shi ke na aka ce to shi ne ne ya fara sai ya rantsuwa sau biyar sau biyu yana cewa lallai shi gaskiya yake fara na biyar ya ce shi ma Allah ya mata kashi dan kana yake mata abin da ita ma ta yi rankuwa sanan ta so hudu ta ce karya yake ta zo za ta rantse na biyar nan, sai aka ce iya hankali ba, wannan na karshen shi ne in kika rantsa da wannan hukunci ya wata na fa sai kiro ta fara tunani ta ce ba zan kunya ta mutane na ba sai karanta su na biyar da ce in har gaske ne

masu suna cewa lokacin da manzo Allah ya yanke cewa wannan ba idan ta yau ba za a jingina ba ya za ta umaya wannan cikin ba tun da ya kore cewa ba shi ya yi mata ciki ba ina ba ta bugani ya kore ba shi mata ciki ba ka matar ita za ta rike ta. amma da ba za a jingina shi zuwa ga a bilal bin umayya ina ba ta bugani a wannan hadisi ma ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi da yake ba idan ka aibe shi da sifa kaza kaza kaza kaza to wannan kan na umayya ne na hilal umayya amma kuma idan sifa ne kaza kaza kaza ne to ba na umayya ba sai kuma ta zo ta aibe shi jariri ya zo da sifa da mazalla ya bayyana cewa ba ɗan hilal umayya ba an kenan karyar sai aka zo aka kuma mazalla ta yi kuma yadda ka fara haka ya za ya binna wanda ya ce laulal aiman na kana yi wa bayna hasha da ba don rantsuwa da aka yi ba da suna da kai amma tun da tare ka zarar da shi na ba ba mu magana a sake zuwa a kama za shi zai da mutum da ba babu kuma tun da shi zarar da kawai an su da amma haka na aka rubuta ina ba ta mutane saboda haka wannan shi ne hukunci kan gaje tsakanin ma'aurata da ni. kuma idan an samu haka hannun wada namiji shi ne zai fara rantsuwa sannan matan shi ta mutu idan namiji ya yi rantsuwa matan ta yi rantsuwa to kenan hukunci zina ya tabbata a kanta dole ta jefe ka ina ba tambaya da tana muka kawar da hukumi nan da kanta dole ta kai wannan rantsuwa ina ba tambaya dole ta kai wannan sannan kuma idan mutum ya yi cikin ya kone dangantakar wannan cikin da aka samu zuwa gare shi saboda haka ba za a danganta shi zuwa ga ba yana yayin wannan abu sawa'u matan tana da ciki ko kuma bayan ta aihu ta aiki jariri yana ganin wannan jariri ba nashi ne. to inda yana so ya kore wannan jariri to dole sai yayi wannan li'ani ina ba zan ga dole sai wannan li'ani amma idan yi shiru bai kore ba to shikenan dole jaririn ya zama ko da ko yana jin wannan tarihi nan matuƙa bai fi ya ya fada ba an da yake an ba ba yadda za a yi ya kone dangantaka wannan yaro zuwa gare shi dole ya zama ko da abu a shari'a alwaladu min firash ina ba tambaya alwaladu min firash da kun da za a yi shi ne karkashin aure da tare da shi to dole ko ta zo yaro ya mutu dan shi ina ba tambaya wannan shi hukunci ne hali kullum Allah Allah إن الذين جاءوا بالعرفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كفره له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المسلمون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا ماذا إفك مبين لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإن لم يأت Yeah. suna magana ne akan kaifar nana aisha dogon labari ne a wani zamu iya takaita shi misali abin ya faru shi ne a shekara ta shida bayan hijirar manzo Allah manzo Allah ya fito da sahabansa zai je yaki banu mustalik to da ya tashi fita wannan yaƙi sai ya tafi ya yi huri a tsakanin yanka wane ne zai tafi da ita sai kuma rabon na aisha ya fito sai ya fita da ita an je wurin an gama yaƙi ana kan hanyar dawowa madina to da yake tafiya ne na kwanaki sau da karza ita tafiya ne ana yada zango a huta a cikin tafiya a huta an ke to an zo wani wuri aka yada zango aka huta ana wurin sai nana aisha ta fita daga cikin jama'a ta dan zagaya za ta je ta biya bukatanta to ta je ta gama ta dawo da ta dawo ne sai ta lura da cewa sarkanta ya yanke ta taba wuyanta ba zan sarkanta kuma ba sai ta ce bari ta sake koma ta je ta nemi sarkanta to su mutane sun ganta sanda ta dawo ta shiga mai ake gara haudai ɗan su ake ko abuwan na abu da ake ginawa ake daurawa kan rakumi wanda ake wanda idan mutum kun zana wa kun zaune rikin zarko? eh ɗan su zace ko ana yi shi haka a daura kan rakumi wanda mutum yana cikin rakumi zai ta tafiya ko kuma wasu su rike wannan abu a ta tafiya da mace a ciki a ranar haka mutane da suke yi to ta dawo ta shiga wannan abu sun ganta ta shiga to ita da ta shiga sai ta duba ta duba wannan ɗinta sarka wata gan sarka ba sai ta sake fita ta koma za ta je ta nemi sarkanta bayan ta tafi da kuma manzo Allah ya sanarwa a tashi a cikin wannan tafiya sauraka da aka zo daga wannan abun da yake ita karama ce ba ta da jiki da wau tana jiki ko ba ta jiki kancin da suke dauka wannan abu ba ta wani ganin ba wani wani bambanci ina mata magana so sai suka daga wannan abu suna zata suna zato tana jiki ne alhali ba ta ciki ta fita ta je neman sarkanta. Sau saboda aka tashi da wannan hausa shi ake kiran da hausa da da larabci aka daura akan rakumi sai aka wuce ta je ta gan sarkanta ta dawo wurin kawai ta ga shuru ba kuwa kuma duk su riga sun kama hanya sun wuce shi kenan a tunaninsa sai ta ce bari ta zauna a nan idan suka yi gaba za su zo su lura cewa ba ta tsare da su saboda haka za su dawo nan su ne amma a mai ta ce za ta kama hanya ta bi su watakila ta a hanya ko na waka gara ne su zauna a inda take inda suka barta sun san cewa ko yaya dai za a dawo nan wurin a neme ta sai zauna sai sama ta kwanta ma sai bacci to dama yadda manzar sallallahu ne ke yake yi idan yana cikin tafiyar wannan yakan raba zai ne gida uku akwai waɗanda suke fata jama'a gaba gida gina akwai waɗanda kuma yake ajiye su a gaba su ne za su yi kan gaba in ke za su lura da wani abu kagan za su iya dawo baya su ga ma wanda suke tsakiya sannan kuma akwai mutum da kuma mutum da yake ajiye kuma baya baya baya shi zai ta zuwa ne daga baya in ke wani abu wani ya fada hanya ko kuma wani abu ya faru kagan shi zai dauko ya kama ya kai musu a hanya saboda aka da, a wannan lokacin wanda aka ajiye a baya baya shine wani sahabi wanda ana kai Safwan Safwan bin al-Mu'affal to shine a baya saboda haka shi ya zo wucewa sai ya ga mutum a kwance mace kwance tana tana bacci da ya zo kusa da ita sai ta lura sai ya lura cewa nana Aisha ji ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya fada shine ya tashi nana Aisha da ta tashi sai ce sai na rufe fuska na ina ba ta gane to shi kuma bai ci mata komai ba ita ma bata ce mashi komai ba ya gane cewa kamar an tafi an ba an baka na wuri shine ya zo da rakuminsa ya zo kusa da rakuminsa sai na Aisha ta hawo shikenan bayan ta hawo sai ya rike igiyar rakumin ya dinga jan rakumin suna ta tafiya jama'a da suka yi gaba dama za su je su yada zango kuma a wani wuri kuma nan gaba saboda haka sai suka yada zango shi kuma ya zo daga na'isha sai ya zo ya sami su aure suna kan hanyar zuwa da suka hadu da jama'a kawai sai shugaban munafukai abdullahi bin ubay bin yana ganin su yace a'a matan manzo Allah da wani mutum su gani kawai a baya dole akwai na da ya faru sai ya fara zargin su sai kuma wasu suka fara fara cikin jama'a nana aisha ita ba ta san me ke faruwa ba haka nan dai ta zo ta sauka har ta aka shiga da ta har aka je gida to magana na sai zo a cikin mutane cewa ana zargin ta a kona tsakanin ta da wannan safuwan ne alhali kuma ba komai har magana ya kai ga kunnen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai yana ji ana zargi matansa da wannan abun gashi ba shi da shaida cewa matan shi ta aikata wannan abu Allah kuma bai saukar da wani aya ya wanke matansa daga wannan zargin da ake masa ku sai yarsa ya zai sai da aka kwashe kwana talatin ko sama da haka a cikin wannan yanayi magana dina da yawo a cikin mutane har magana ya kai ga kunnen ita na na ta ita ma ta dai lura da farko kafin magana ya kai kunnensa wata san da ke ba tana gidansa kawai ta dai lura manzo Allah ya canza mata baya ki mata fuska kamar da yake dawa. kuma ita bata gane me ke damun shi ba to sai har daga baya da magana ya kai kunnensa sai ta fahimci cewa wannan shine dalilin da yasa manzo Allah ya canza mata kenan sai ta nemi izinin manzo Allah abu nauyin abu ya sa har ta fara rashin lafiya da kullum ba dare ba rana kuka take yi ta san ba ta aikata koyi ba amma kuma gashi na ba da wani hujja da za ta yi ya kare kanta da shi manzo Allah kuma da take gani ya kamata ce ya yarda da ita ya gaskanta ta gashi nan manzo Allah kamar yana jakanta kawai sai ta fara rashin lafiya zuwa gidanta a gidan manzo Allah sai da ni manzo Allah cewa za ta koma gidan babanta ta koma gidan Abubakar da ta je gida ta fahimci cewa babanta da mamanta duk suna tare da wannan maganar kuma ga shi nan dai sun kasa fitowa su gaskanta ta kuma ba su fito sun karya ta maganin ba sai abin ya kara mata haushi kuma ya kara mata rashin lafiya haka nan ta zola gida baban da haka wannan magana na sai yaduwa a cikin mutane manzo yana neman shawaran sahabansa yana ta tambayar su ne kuke sani game da iyalina kowa ya ce gaskiya ba mu san komai ba a fata alheri ba mu san su da wani mummunan tabiya Yana ba tangane Nana Aisha take cewa har sai da manzo Allah ya tambayi Zainab bintu Jahash daya daga cikin matayensa wanda ita ce ana yawan samun kishi a ganin ta da Nana Aisha to amma kuma sai Allah ya kiyaye ta ta ce ita fa da manzo Allah ya mata ne ita fa za ta kare bakin ta ba wanda ba za ta yi fadi komai a wannan magana ba saboda ita ba ta san wani abu a wannan abun ba to amma kuma ƴar uwarta wanda ake kiran Hamna hamna bintu jahaj ita kuma saboda wai irin tana goyon bayan yar wata da ke gidan manzo Allah sai fara magana cewa eh haka ne na aika yi wannan abu alhali ita kanta Zainab ta fara wannan wannan magana ba ba haka nan ta ka samu wasu daga cikin sahabbai sun fadi wannan magana wanda kai masu fada akwai wannan matan Hamna bintu jahaj akwai Hassan bin Sabi shi ma yana tarya da wannan magana akwai kuma Mista. bin usasa shi ma yi wannan magana sannan kuma eh, wanda yake wanda ya jagoranci ya da wannan magana wanda ya kirkiro magana asali ne abdullahi bin Ubay bin Salul ana cikin wannan hali shi ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ya wanke Nana Aisha daga wannan zargi ina ba ta mun gani wannan dogon hadisi na cikin sai Muslim amma da wannan ne shine takaitaccen bayan akan abin da ya faru shine Allah subhanahu ta'ala yake mana innal ladina ja'u bil iski lallai wadanda suka zo da kagaggiyar kariya wadanda suka kirkiri wannan kariyar usbatun minku wasu jama'a ne daga cikin ku allati la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci wannan mun suka yi sharri na gare ku bal huwa khairul lakum allati a ai alkhairi na gare ku ma'ana ku waye kenan nana Aisha da Abubakar so da su ne wanda abun da manza Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda abun ya shafe su ko ba ka bane tunda Abubakar idan an zarge Esther da wannan abun dole abun abun kunya ne zuwa gare shi ma haka ne da shi da maman da da matan shi da kuma manza Allah Allah ya kafu ci wannan abun sharri na gare ku Allah ya a alkhairi na gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm Allah kowanne daga cikinsu daga cikin da suka yi wannan abun ya kulle muri minahu masu sassan da ibin kowanne daga kowanne mutum daga cikin suka yada wannan karyan yana da sakamakon abin da ya aikata na laifi Allah ce wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim shi kuma wanda ya jindinci girmama wannan lamarin to yana da azaba mai girma ma'ana Abdullahi bin Ubay sanu Salul saboda haka Allah ya ce wannan abun ba shari bane alkhairi ne wani lokaci kana tunanin abu shari ne amma kuma sai zama to alkhairi gare ka saboda me da farko dai sanadiyan wannan abu Allah ya saukar da ayoyi a cikin alkurani game da Nana Aisha wanda wannan daukaka ne a gare ta ita kanta tana cewa ta san cewa Allah zai zo ya tabbatar da gaskiyarta amma ba ta Allah zai saukar da ayoyi a cikin alkurani ba tana ganin lamarinta bai kai ga Allah ya saukar da aya game da ita ba tana tunanin kila manzo Allah mafarki kawai zai yi Allah subhanahu wataala ya masa gaskiyar lamarin amma kuma sai ga shi Allah ya saukar da ayoyi a cikin alkurani wanda har zuwa karshen duniya za a yi ta karanta su kaga wannan daukaka ne a gareta, ta ko ba ka bane da ita da babanta da manzo Allah sallallahu alaihi tunda Allah ya kokar da Allah Allah ya kubutar da ita daga wannan zargi da ake mata so raka daukaka na gare su to shi yasa Allah ya ce kasu zaki wannan abu shari ne a alƙaini na gare su sannan kuma waɗanda suka yi wannan abu kowannen su yana da sakamako abin da ya aikata na laifi shi kuma wanda ya jagorance su wanda ya jibinci kan baba wannan lamara mutane to yana da azaba mai girma a gobe kiyama Allah ce laula istami'tumuhu ina ma a ce ku sauran mu'mine ina ma a ce sanda kuka ji wannan magana zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata ina ma a ce sanda suka ji wannan abu su yi wa kansu zartun alkhairi wa qalu hadha ikum bi kuma sai su ce wannan abun karya ne bayananne ma'ana me yasa sanda aka fara da wannan magana kai a matsayinka na mumini ka saukar da kanka a matsayin na Aisha mana kai za ka yi wannan abu idan har ba za ka yi wannan abu ba to me yasa za ka tunanin na Aisha za ta yi wannan abu shi na abin da Aisha take nufi me yasa muminai maza da mata ba za su yi wa kansu zaton alkhairi ba mana yadda kuke ganin ku ba za ku yi ba to ita mana Aisha ba za ta yi ba kamar da faru da Abu Ayyub al-Ansari san da wannan abu ana tayar da wannan abu ya je gida yana shiga gida matan shi ta kira shi ya aba ayyu ce na'am tace mashi ka ji abin da ake fada kuwa kan na Aisha ce eh ji kuma karya ne nan da na ya fada masa haka ya ce na ji kuma karya ne sai ce ke kina gani ke za ki yi wannan abu ce wallahi bazan yawa ce kau na Aisha ta fi kima Allah wani in har kina gani ke ba za ki yi to na Aisha za ta yaba ita to da ta fi kya wani Allah saboda haka mai yasa sauran mummune su ma ba za su zama su yi wannan ba wannan shine abin da ya kamata a cikin al'ummar musulmai mu kyauta a juna da ina fatan gani Su amma mutane ba haka suke bayan. jira suke su ji wani abu kiris a kanka su an dinga yada wakin musamman idan an sanka kai ustaz ne ko kai wani kamun mina cikin gani ina ba mu gani wanda kuma ba haka ba ba ba bai kamata ba saboda haka shine Allah subhanahu wataala yake ma mu'mine gargade akan irin wannan ba. Allah sai laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa masu yada wannan abu me yasa ba za su zo da shaidu guda hudu ba fa idan ya'tu bi shuhada idan ba su zo da shaidu ba fa ulaika inda Allah humul ba. to wadanta masu yin wannan a wurin Allah su ne makaryata Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba da ba Allah akan kan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmansa ba fi dunya wal a nan duniya da lahira da ma a fasun fi azabun abi, da azaba mai girma ya shafe ku saboda abu da kuka kusa cikin magana akan wannan markamari da ba don falla Allah da ramin sa kan kuma da azaba mai tsarari mai girma ya shafe ku akan wannan magana kuke yi Allah ta isa la qawluhu bi alsinatikum a lokacin da kuke ta yada wannan magana da harsunanku talakaunahum ma'ana wannan je fada ma wannan wannan je fada ma wannan je fada ma haka malam suka fara fassara kalman talakaunahum yarwihi ba'dhum an ba lokacin da kuke ta yada wannan abun da harsunanku wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi'in kuma kuna fada da bakinku abinda ba ku da ilimi akan sa wa tahsabunahu hayyina kuna wannan abu kuna zato wannan abu abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azim alhali kuma abu ne mai girma wurin Allah mutum ka saki bakinka kana fadin wani abu kana cin mutunci dan wanka kana ganin ba komai bane ka ce tsira kawai kake yi ka doki wani abu abu mai sauki alhali kuma a wurin Allah abu ne mai girma shi da manzo yace wanda ka cikin ku zai fada wani kalma la yuki laha balan baya daukan sa komai amma kuma wannan kalman kawai sai ta jefa shi a cikin wuta sura wannan kalman kawai da yi ya faɗi kalmar daga fishin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kuna doka wannan abu abu ne da yake a rahani kuma a wurin Allah abu ne mai girma Allah ya ce walaula istami'tumuhu me yasa me zai hana a ce lokacin da suka ji shi islami lokacin da kuka ji wannan magana kuntum ku ce ma ya kunu lana an na takalma bi haka ku ce ai bai dace ma mu yi mu faɗi irin wannan magana ba haka musulmai kamata sanda kuka ji wannan magana ana yada ba ku ce ai bai ma dace mu faɗi irin wannan magana ba subhanaka ku ce subhanallah sarki ya tabbata gare ka ya ce Allah haza buhtanun azim ku ce ai wannan abun kariya ne mai girma Allah allati ya'idukum Allah Allah na muku waje Allah na muku gargadi an ta'udu li mithlihi kada ku koma zuwa ga irin wannan har abada abadan in kuntum mu'min in har ku mu'mine ne to ka ku sake koma irin wannan hali allati wa yubayyinu Allahu lakum ayati wa yubayyinu Allahu lakum ayati Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana ku ayoyi wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne kuma mai hikima saboda haka bai kamata musulmai su dinga yada maganar da ba su da tabbas a kai akan mutane ba ya kamata da farko idan an kawo maka labari ka tantance labari in ja an fasu bi na bayi fata bayyana wani shawula ne cewa su sosin hijira sa'annan kuma bai kamata ka sake bakinka kana faɗi abin da ka san cewa inda kai aka yi maka wannan maganar ba za ka ji daɗi ba kuma kana gani kai ba za ka iya ba to kyauta zama don waka zato shi ma ka yi tunani shi ma bai zai iya matuƙa abin bai tabbata ba ina ba zan rai والله يعلم بأنكم لا تعلمون ولولا فضل الله عليهم ورحمته وأن الله رؤوف الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا التي لله ودن سكي سوء الفاحشة مؤمنا مغنى ya dinga yaduwa an ta shi'a ya dinga yaduwa fil ladina mun a cikin da suka yi imani masu so irin wannan to lahum azabun ali suna da azaba mai radadi fi duniya wal akhirah anan duniya da kuma al akhirah mutum akwai mutane haka su kawai abin da ke masu dadi a dinga yada maganganu marasa kyau akan mutane salihai to Allah ya masu irin wannan suna da azaba mai radadi a cikin nan duniya da al akhirah Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani ko kuma ba ku sani ba suna da azaba mai rarrabe a nan duniya ko da idan aka kama su za a yi masu bulala tamanin saboda sun yi kaza kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗannan sahabbai guda uku bulala Hassan bin Thabit da Misbah bin Usada da kuma Hamna bin Bin Jahsh dukkan su da aka masu bulala tamanin tamanin akan maganar da suke yadawa Abdullah bin Ubay bin Salul babu nassi da ke tabbatar cewa shi ma ai masa wannan hukunci ina ba ta bane malum suka ce manzo Allah ya bar shi ne saboda mai Allah subhanahu wataala ya riga ya ce shi wannan yana da babban azaba a ranar tashin kiyama saboda mai haddi kafara ne yana take mutum ina ba ta bane wadannan sahabbai da aka yi masa wannan abu ba su zama su abun zargi kuma ba a cikin mutane saboda mai an sarkake su da wannan wannan da aka masu kuma sun yi tuba Allah ya karɓi su amma shi a Ubay ibn da yi tuba ba kuma Allah yace wanda zai tawalla ibrahu minhum lahu azabun azim sai manzo Allah ya kyale shi da abin da zai je tare da shi a ranar tashin kiyama ina mata murada saboda haka an yace masu wanda masu so mumuna wa yada mutane to suna da azaba mai radi a nan duniya da lahira sai Allah yace walaula fadlullahi alaikum da ba dan falalan Allah ba akan ku da rahamansa da kuma rahamansa wa anna Allah ra'um kuma cewa Allah su wa ta'ala mai tausayi ne mai jin kai Ta ba dan haka ba da yawa daga cikin kuma halaka Yana ba tambaya saboda haka idan mutum ya zama to yana so ya dinga bibiyar al'auran mutane to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wunyanta shi shi ma kamar da manzo da ya fara na hadisi yace la kada ku kisar da bayan Allah wala tu'iruhu kada ku aibanta su wala tatlubu awratahum kuma kada ku meni al'auran su yace fa inna man talaba awrata akhihi muslim kuma duk wanda ya dide al'aurar dan wata musulmi talaba Allahu awratahu Allah shi ma zai daidai al'auran hatta yadhahu fi baiti har sai Allah ya kunyanta shi ko da cikin gidansa Allah sai ya tona a cikin shi ma saboda haka haramu ne mutum ya zo ya ta bibiyar labar mutane yana neman ya tona masu asiri musulmi ana zo ko da ka samu da uwanka yana wani abun da ba shi da kyau to ka suturta tashi ka yi masa nasiha ba wai ka kunyan tashi a cikin mutane ka ce kana masa nasiha wannan ba nasiha wani nasiha shi ne ka kira shi a gefe ka yi masa ka suturta shi kuma man satara Allah man satara musliman satarahu Allah ko ba haka wani duk wanda ya sutura da wata musulmi Allah shi ma zai sutura su saboda haka wannan abin da yake na abu ne kamar ba wai da fito bayyana jama'a kana cewa wani yana aikata kaza wani an ce shi ma ya aikata kaza wanda ba ba tabiya ba ne musulmi Allah subhanahu wataala yana so musulmai su tsare al'umman su daga irin maganganun alfasha da abubuwa wani abubuwa marasa kyau yana musamman da haka ne yanwantaka zai zai karfafa a tsakanin musulmai amma idan ana yada irin waɗannan abubuwa suna fata juna to wannan zai kara kawo rabuwan kai a tsakanin su ko haka bane Na. saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya shirya ya shirye mu ya ya kiyaye mu da irin waɗannan abubuwa za mu ta ana mun ka tsara dai Allah ya ba mu da inda kuma sai su shirya ne ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika da an ga ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da akwai tambaya kuma aka zaɓi da wuri ba Abdullahi kuma bayan tsaro da yin kowa ya mutu ne a matsayin sa na manasi ina mazan saboda aka bisa da ariyar kurani da wuta sai ta manzo Allah sallallahu ma inda manzo Allah sallallahu ya rusa sallan jana'iza tunda kuma san munafikai a zahiri suna dawo musulunci ne saboda haka ana masa duk wani hukunci wanda shine bambanci tsakanin munafiki da kafiri ina mata gane shi kafiri ana tabbatar masa da hukuncin hukuncin kafiri shi munafiki kafiri ne amma kuma ana tabbatar masa da hukuncin hukuncin musulunci a nan duniya ina mata gane saboda haka idan ya mutu saboda masa sallah za mu bin da shi a kasar na musulmi saboda musulmi ne a layi amma a zuciyar sa kafiri saboda ka abu bin kasar salo da ya rasu duk da manzo Allah ya riga ta cewa munafiki ne bai yi imani gaske ba amma kuma saboda danta dan sa ne musulmi ne ina fatan gane sai manzo Allah ya dan dai manzo Allah ya lallashi dan sa sai manzo Allah ya yarda ya yi masa sallah har ya ji jana'izarsa amma kuma Allah subhanahu wataala ya yi masa gargadi kan wannan ina magana Allah ya ce kada ya sake ya yi addu'a da munafiki ko kuma ya yi sallah ko ya tsaya akan kabar ka shi zai mutu sallah ko ba ta fara da ta zo ya mutu kafiri ne ya yi zuwa kuma wa akwai musulman aiwa Thank you. yana cikin sallah sai kuma ya mara zuwa ya ɗauki a hankali ya kuke sallah da ba karamin aiki ko motsi a cikin sallah baya baya maka sallah mutum ina makamta in motsi kadan wanda ba zai dauki lokaci ya yi sai tsayin da da wani zai ganshi yana yi zai zafi ba sallah yake yi ba irin wannan motsi ne zai ya fara sallah amma dai karar sai a cikin sallah misali kana cikin sallah wayar ka kuma nake yawan gawa mutane wani sai ka yana cikin sallah wayar shi na ta na ta kuka sai ce wai saboda su ya cikin sallah sai bar waya ita kara wani wanda wanda jigini ne za ka iya cire wayar ta ka kalli wayar ka kake shi ba wannan wani ina ba tambayi sai za suyuti eh, ya ya ya ya kasance yana yana sallah wata lada imam su kuma imam su bai ko kuma ku zaki ba shi ne ya rubuta littafin ne da yana yana yana sallah sai na yana sallah sallah magana yace islamu da imama ahwal min haml imama ko ba jira magana yace gyara rawani ya fi sauki akan daukan yariyan umama so da manzo Allah ya yi sallah akwai yar akwai jikarsa umama yar Zainab da yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yariyar ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dauke ta yana cikin sallah sai ya rike ta in ya zo ruku sai ya aje ta ya ruku in ya tashi daga ruku mai sake daukan ta in ya zo zai tafi sujada sai ta in tashi kuma sake daukar ta haka mun ya ta suna har ya gama sai su to ni da na gyara rau da yana wata a mun yake daukar wanda ya rera sun da islamu da imama ne kuma yana nake zo fara shi ne motsi cikin baya baya baya Thank you.

malautai a akan zuwa wannan umarni ne zuwa ga shugabanni ina fatan ga shugabanni ne za su iya zartar da wannan hukunci idan ana cikin daular islamiyya ina fatan ga ba umarni ba daga ga garin mutane a wai yanzu na kaga ka ci an kama mutum yana na zo ka kama shi kai kallon da ta da a ah, Allah bai Allah bai a farko wannan ba wannan umarni ne zuwa ga shugabanni saboda haka idan muna kasan da ake zartar da shari'a wanda za su zartar da wani abu idan babu hali shi ne na kawai gwajin mu ba masu wannan abu ba su da wata sun yi laifi idan suka yi tuba mai yi wata su wani wata da ya zuba ina fata da kan li'an a'a shari'a bai ba ta dama ta yi kunki da kanka ba yanzu haka ka zo kasar da wani kafa da matanka kana zargin ta ta yi zina za ka iya zuwa kotun shari'a ko a constitution ko ta ba kotun shari'a dama ta yi a akan yin wannan ina fara wannan ya yana karkashin personal law kotun mu na shari'a za ta yi hukunci akan wannan ina wata kuma kama wasu biyu idan suna zargi idan namiji yana zargi matansa zai iya zuwa kotun shari'a za a kira matansa su yi wannan rantsuwan kuma a raba kuma ya kore wannan ɗan ina musamman yawa sannan kuma abu da ya kamata kara kuma sai na bayanai suna da yawa wanda mutum kuma za mu faɗa ba namiji ne yake iya jifan matan shi da wannan abu mace ba ta da dama ta ta je gozo a zo a inda ya a kanta da miji ta da wannan haƙi maza da suke da irin wannan haƙi ina wata wanda ina yawa mutum mana ji ba Thank you. Eh, idan ya yi kama da uban ya riga ya kore yana wata magani ya riga ya kore wannan da da haka sai ya zama to ya yi laifi babban kwallita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da mai ya ya ya zalunci matan abin da ya zargi da dai ta ta daga gare shi yana wata magani amma ne tun da zai ya riga ya yi li'an sun shi kenan ya riga ya kore wannan saboda mai in ya dawo yake ba haka bane na je yi magana na to za mu kabula shi bidin ina ba da wani kenan yayi ma masan sa kada bi to ka za mu kabula da kuma ne eh, to da ga in bai dawo ba shi da kawai ya zalice ta wani shi da amma shi sai ita ma matan manzalika laulal aiman ma'ana da wannan rantsuwa ya riga ya sa ba abin da za a yi kuma kaga da tun da ya rantsuwa to shi ke na fa an magana amma duk wanda ya janye daga cikin to kawai kada biya da sa ai dan namiji ne in kuma mata ta janye to kaga jifa ne ta maza ta shi ya ya janye shi na eh a wannan janyewa kafin a raba su ne ina ba ta mura ne abin da nake nuna da mai a wannan hadisin hadisin hilal bin umayya kafin a gama rantsuwan ne sai manzala yake ta cewa ko wanda da ya yace Allah ya san da daga cikin ku yana kariya haka manzala yake Allah ya san cewa da daga cikin ku kariya yake saboda haka mahallin min kuntai ko wanda da cikin wanda zai tuba kafin ya ci gaba ya zarta da hukunci ne ina ba zan faɗa amma dai idan aka zarta da hukunci aka raba su to shi kenan ba ku faɗa ka sai na ce abu da tsakanin har abada Allah ya yi

the ya one. I'm sure you know this. Uh, give what you're doing to the Yeah, a person. to alai um, waɗannan abubuwa da suke faruwa galibi abu da ke jawo yin wannan abu na lalacin tarbiyya ne ke jawo yin wannan abu yana fatan bari a shari'ance ana so idan a budurwa ce to ba a so a aurar da ita sai da izininta ina makamkar eh, sai an nemi izininta wanda a salamina cewa ah, menene na sun ihul ajiyar al'ayyimu a haku bi nafsiha kowa wale yace wa zikr wa zikr tustahdan wa iznuha sumatuha ake zo ta yani al'ayyimu a haku bi nafsiha ita ba za wa bazawara ta ji haƙƙi a kan kanta ma'ana tun da tana da experience da komai da ya kamata a je a kawo mata miji a tuza awar da ita ba ina mata ita ce ta ce haƙƙi wajen zaɓa wanda za ta aure amma aljikir budurwa wanda ba ta saba aure ba su sa'amba. ita kuma a nemi shawararsa a kan lambari a nemi izininta ta yaya za a san cewa ta ba da izini ta yarda a mata aure shi ne mazar kuma da kunya ya ce wa isin har su masu wa shi ne shirinta saboda haka wani suka ce wannan rijiyar amma cewa bai kamata a awar da budurwa ba ba tare da an nemi shawararsa ina wata bane bai kamata ba ya kamata a zaunar da ita a fantar da ita maslaha gare ta na auren wannan mutumin ina wata magana in ka yarda ta yi in ba ta yarda ba su bai kamata a aure da ita akwai na hadisi kuma na ko gara inda ya rubuta cewa wata ya ta zuwar manzo Allah sallallahu take cewa babanta ya ta ya aure ya aure da ita ga wanda ba ta so yake fa khayyara ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba ta tsari Wani ne ta ci gaba da aure ko kuma ta fita da aure da manzo Allah ya ba ta wannan zabi sai ya da za ta fita da aure na shi dama ana so ne su tabbatar ba ba wani cewa ba shi da iko ya haura da ita ba tare da shi Ina wata magana waɗannan musu su duka suna nuna cewa bai kamata a auren da yariya ba riga ba tare da izininta ba idan karama ke mata ballaga ba to ubanta na iya auren da ita Ina wata magana ana iya yi wani idan karama ke kuma uba ke kawai yake da wannan aiki. idan baban da ya rasu tana karkashin wuta ne ko kuma don wanda ba shi da hanki a auren da ita ko da karama uba shi kawai shari'a ta ba irin wannan izini kuma da ya faru da nana aisha abubakar ya auren da ita karan tana yar karama ina ba da ya rasa ita da manzo da suka ba ta da yana ne ne saboda haka wannan shine kaida a a shari'a ce so idan irin wannan ya faru a kusa ga wannan bayanan da kai Ku kamata ne na farko inda misali za ta yarda ta aure na wancan din wanda suna ganin suna ganin shi ne kamar ne mutum kirki ina fatan ganin matuka ba a su gama auren da ita ga wancan din ba da ga ruwa ina su auren masa ba to ba ne ba ne su ba shi kuɗi? ina fatan ganin to auren da ita ga wanda suke gani kamar ne ina wanda matuka ne an tabbatar wancan din ba mutum kirki ba a cikin jama'a ya kamata kafin iyaye da ƙarar da yansu su yi bincike a kan wanda za su ba yansu in sun tabbatar ba mutumin kirki ba ne ba zai kamata su su aura masa yansu ba idan ja abu man samu ɗauɗa dinahu wa mu idan mutum ya zo wanda kun yarda da addininsa da tabiyarsa yana idan ba ku da addini ba da tabiyarsa ba to ka ku aura masa da yansu saboda haka in har kun tabbatar da wanda ba mutumin kirki ba ba shi da addini ba shi da kyakkyawan halaye to ba bai kamata su fara mutu sai su fara ma dayan da suke gani shi ne ya fi kirki to amma ya kamata su ne da za su yi su fahimtar da yasu a kan cewa a auren da su nuna mata wato maslaha da ke cikin auren da auren wannan da kuma matsari da zai biyo ba ita ta auri wannan dayan da take so da haka lalata da ke za su ya shawo kwanta Allah idan mutum ya zo neman shawararka to amana ne akan kan ka abin da kasan al-mustashar musamman mun bare duk wanda ake yi shawarta to an ba shi amana yana ba da gani saboda haka amana ne a kanka ka fada daidai abin da kasan sani a kan mutum shi ma wanda ka fada ma amana ne a kan shi kada ya je ya yada cewa ga abin da wani ya fada idan ya je ya fada cewa kai ne kace kaza ya ayyance ka ya ce amana ina ba zan gani saboda haka dukkan su biyu sun shiga akwai amana a kansu shi sa wanda Allah lokacin da wannan matan da zo shi sake cewa wani da wani sun nemi suna fusa sun nemi da aure na wannan aikinan shi muawiya a eh, bin abi sufyan jira muawiya da wani ne kuma da wani kuma na mutafi na shi wani da wani da sai manzo ya ce shi muawiya masu sa'alu talaka ne ba su da kuɗi ba zai iya ɗaukan da wani ba da yau kuma musalin da ya ba a kawo ana a ciki ne zulala ta kullu yana kan kafara sa na duka mata yake har wannan aiki da manzali ba ta kansa to amma kuma da yake yana da man shawara kan abin da ya shafi aure yana wata magana sai manzali yake wani ka halin ka wani ka halin ka sai kuma ya ce maza kai aure wani a dai an ce ku samu ko warware yace ki ji aure ku da haka idan an nemi shawarar da akan aure ya kamata ka fada zai yi abin da ka sani kuskure ne mutane suna wannan kuskure a ce ka zo ka nemi shawarar mutum kuma daga baya ka je ka fada sai wata abin da ne. wannan ba kyau za ka haddasa suna tsakanin mutane a kona abokina da wani wannan abu ya faru da shi na shi ma abu ya yi muni sosai ina zaune tare da ke a bagina a makalirar wannan abu ya faru wata rana lokacin muna zaune a minan sai wani mutum ya kira shi a zariya yake tambayar da mai da wani hali daga cikin halin wannan abokin na wannan da yake gida ya zo zai da mika spanish shi da ya kira ashe talibin yana zaune a wurin a lokacin wannan mutumin ya kira abokina ya kuma sa waya a speaker shi wannan mutum yana zaune yana ji abu da ake fara shi kuma na ce masa ai wannan yaron baya ji gaskiya da kaza ta za ta yaro kuma yana jin magana an wani ba yanzu wannan ɗalibi ya zai daga kallo kuma da fitar kuma bayan wannan an wani ne wani zuwa daga iya suna kuskure wani wannan ba ya zama babban rikici lokaci ya zama babban rikici lokaci saboda haka eh, ya kamata sun cewa amana ne a kansu bai kamata a wannan ciya da kai da aka tambaye ka amana na kanka ka faɗi ya da ka sani kai ma da aka ga maka amana na kanka ka rubuta masa asiri kanka ne kai ta mallaka shi ne ya faɗa Allah wa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum